Ga wayar Amma wasila ko ba kya so na fita ne? Hmm? Ko ba ki gaji da ganina ba har yanzu? Me yasa ka ce haka? Na gane daga cewa ki je ki ɗauko min waya ta a falo. Kin je kin zauna. Wanda da a ce kin ɗauko min da wuri da tuni na ya isa a ce na je ofis. Amarya ai ba kya laifi. Baki ji abin da masu iya magana suka ce ba? amarya ba ta laifi ko da ta kashe dan masu gida? na isa kashe dan masu gida in zo na lafiya? laikwa amarya amarya ba na so kana fita a gidan nan kana bari na ni kaɗai saboda idan baka kusa da ni kare ce na kawo ni tamkar ji ke ban da kowa a duniya. Haba wasila, wani irin zaman kaɗai ce kike yi a gidan nan? Hmm? karki manta fa mahaifiyata tana gidan nan kuma duk abin da kike so za ta yi miki za ku zauna tare da ita har na je ofis na dawo eh? amma kai ka sani ai ba zan sake yadda zan sake da kai ba kuwa ta ce fa to wani hiran ma zan yi da ita ka gaskiya wasila rigimar ki ta fi yawa eh to shi kenan dai yanzu ba zan wuce yamma ba zan dawo insha Allah ina zuwa ofis din zan dawo to shikenan yanzu dai ka bani wasu yan kuɗi so nake in shefe ne an jima kuma in kana dawo sai ka siya min gashashiyar kazan ne <laughs> kina nufin ki ce har yanzu kaza ba ta ishe ke ba hmm? ko kin manta cewa ke amarya ce ka je ka da zulaya amarci kuma yau fa auren mu wata uku kenan <laughs> to shikenan zan siya miki gashashiyar kaza har guda uku kin ga sai ki ci ki batta ki koshi okay. que j'ai ne to shi kenan sai Voici là. Wasila? Na'am, Wai kamar yanzu na ji karar fitan motar Ibrahim. Kada a ce sai yanzu ya tafi ofis. Eh yanzu ya fita. Kin mada ni sai ka ce wata sa'a ke ido cikin ido eh yanzu ya fita. Ki ce dai yanzu kika bar shi ya fita. Kin sa shi a gaba kina ta faman yin mai ki sisi na da irin wannan kwarkwasa ke ga amarya. Hmm? Wani irin al'amari ne wannan ki saka shi a ɗaki ki dinga masa abubuwan da bai kamata ba ki hana shi ya fita neman abinci. Ba haka bane Hajiya. To ba haka bane. wannan kuɗin fa kuɗin da shi ne aka kawo miki kuɗin shafe ne ne ibrahim ya bani ce mai ne babu abinci a gidan babu komai ko magi bai rage a kicin din ba kudin shafe ne duka wannan kuɗin wai me yake damun ibrahim ne yaro kana wahala babu rani babu damina babu sanyi babu zafi kana yawo kana faman neman kuɗi ka dinga ɗaukar kuɗi kana ba da bata san ciwon su ba yanzu wannan irin kuɗi dimas kamar duk kayan cefa nan garin nan zaki saya ki kaya gidan nan me ba mu da shi ya dauki wannan uban kuɗi ya baki to bari ki ji wannan kuɗin sun yi yawa sun yi yawa tunda kuna da komai a gidan nan dan abin da ba a rasa bane saboda haka kin ga wannan duk abin da zaki saya wannan ya ishe ki wannan likewa zan yi a waje na in ga dan gora idan na ji zan saya idan kuma wani abu ya taso irin baya nan aini ake tambaya ko ban isan wadatar da komai a cikin gidan ba sai shi komai kika ce daidai mai haji Gwanda Allah duk kuɗin da Ibrahim yake bata a gidan nan bai ishe ta ba har kuɗin shefe nan ma sai ta raba. Allah ta. Assalamu na. Ashe kina nan ma. Ina nan kaga na fito ina dan duba duba wa'annan da ba sa rabo da yan tsalle tsalle. A'a Ibrahim. Lafiya yau na ka dawo da wuri haka? Eh wallahi da ke na je siyo wasila sakonta ne. To shine daga babu abin da zan yi a ofis din shine ce bara in to gida kawai. Gaskiya ne. to sannu ya aiki? wallahi alhamdulillah sannan hajiya yawa sannan da hawa yawa wasina ya gida ya kuma zaman kadaici dan shawara kadaici kuma haka ta gaya ma zaman kadaici take a gidan nan eh ai so kana ta kawai yake hajiya ne fa ban faɗa masa ba to gashi saƙon naki a ciki akwai soyayyen kifi ba naki ba ne karki taɓa nawa ne sai na zo ajiya a naki ke kuma na sarki kaza ce na kawo miki ikon Allah kai wato magabata sun yi gaskiya wani labari zan baka kakarmu idan aka yi haihuwa in ta je barka idan mace ta haifi ya mace ne ka ji ta nema ta murna tana Allah ya baki yan biyu in ku namiji ta haifa ta ce ɗaya kika haifa hajiya me yasa kike faɗar haka ta ce to bari in baki labari idan kika haifi ya mace to kin haifi 'ya'ya biyu domin Allah ya sa kika ga aurenta ita ce miki hidima mijinta ya miki namiji kuwa dama a ƙarƙashin matarsa da iyalinta zai ƙare ga aya ina kallo a kaina a cikin gidan nan saboda ita tana tsantsara kwalliya tana kwarkwasa tana shafa jan baki a bakinta ni na fuskanci idan tana nan numfashinka har wani tsalle yake kamar zai tahi sama yasa ita aka siyo mata lodin kaya abun ma da na ji kawai kenan ban san menene a karkashi ba yanzu ka nufo ni da wannan yan ledar sakamakon haihuwa kenan ni abin da na cancanta abin kenan za kaza ce guda ɗaya na siyo mata ke ma guda ɗaya da ke ni ba damuna ta ba shine na siyo kifi ibrahim ni abin da na fuskanta ma dai da kyautar nan ba ta faɗa cikin ka ba Hajiya wallahi ke na siyowa ya zan siyo miki abu ba a san raina ba na haƙura na ci girma ungo rike ka rike na ce dan Allah ka rike dan darajar manzon Allah ka rike in shiga miki da ita ce ka je ka ƙara mata je ka haɗa kayan na yafi har abada duniya da lahira ya na ganka ka shigo haka jikinka a sanyi ledan nan kuma fa kanan da na siya wa hajiya ne ta ce ba ta ce tare na ke dakata da Allah hajiya fa mahaifiya ta ce me yasa kowace irin magana ne sai ki ce zaki dinga gaya mata kuma ni zaki gaya wa ma Allah huce zuciya ka kai hakuri wasila wallahi yau kewar ki ce ta dame ni shi yasa nace bari in zo in ganki ko hankali na ya kwanta ai gwara da kika zo mama tun aka yi biki na faso dai kika zo gidan nan na ji daɗin zuwa nan in ji da lafiya kuke kuma ina sarkar taki tana ɗaki bacci take zo mu shiga daga ciki mama kin ga ba sai mun shiga ciki ba nan ma ya isa ba wani jimawa zan yi ba dama leƙuwa dai na yi in ga lafiyarki in lalle wasila auren nan ya karɓe ki kin ga yadda kika yi washar da ke to mama me yafi raina hankali na a kwance ki duk abin da nake so a gidan mu shi nake ci yanzu ma haka sun rago nake da ba a kici sun kan rago ai sai a zubo min a zubo min ni ma in wuce da nawa wallahi baki ga yadda nake jin daɗi a gidan nan ba komai nake so samuwa nake yi in kuɗi nake so ibrahim ba ne amma matsalan ɗaya ne mahaifiyarsa ta samun ido a gidan nan hmm. sa idan ta ba matsala ba ne in dai har mijinki yana kula da ki yadda ya kamata don haka ki kwantar da hankalinki ki ci gaba da cin arziki har mu ma mu zo mu dandali arzikin a jikinku <laughs> kinga ba wata damuwa yanzu ki je ki koda bai nuna ba ki zuba min dan farfesan a yan leda sai ki haɗo min da yin shinkafa ko da kwano da yini sai in tafi da shi gida in sarrafa kayana ko bari in sauri in ba in kawo miki kar hajji ta fita ta kalla abin da zan bari ina ka miki ki wuce to ba ko ni da samu min da ta karɓo min sai ɗauko nan dai ai ba a ce ba a ki sauri ki tashi da kar haje ta samu mu ki kawai ma mu ki shike to to an gode an gode mutanen ji to duk za su ji shike na gode Wace mata na ga girma wata haka ta wuce? Mama ya ne bacci ke shi sa ma ban da ke ba amma ta ce in gaishe ki ba dan nan a ke ma ke mun magana mu gaisa mhm ikon Allah wani abu sai yaro mahaifiyarki ta zo ake mun magana mu gaisa ko bacci nake ki je bakin mota ki jira alaikum da eh, kuna gida kenan. Eh ina To sannun ku yawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yanzu ke tafi? Wallahi yanzu nake tafi. San da zuwa. Ai jiya na zo. Wasila ta ce da ni kina bacci. Shi kuma Alhaji ya tafi ofis. Wallahi shi yasa yau na dako san mako. saboda in iske shi <laughs> to Allah dai isa lafiya asabe sabi to amma dai su ci abinci tukuna yawwa to ina zuwa a a ah, ah. eh sai an bude ko yawwa shi ne nan ko A'a ni a cikin kwanan zan Haba hajiya filat ɗin mai kuma. Yo, filat ɗin mai hajiya? Mm. Wallahi gidan haya ne. Kuɗi na ƙare. Zan kudi sun kare. masu gida suna so su zo cin mutunci a cikin layi. Ya sa na yau samu ko na ce bari in zo in gaya wa alhaji. ya maɗe ne sai ya ƙara wallahi kuɗin haya hmm. an nawa ne kuɗin wallahi alhaji ba su yawa dubu hamsin ne kacal dubu hamsin haba asabe dubu hamsin ɗin ce kacal a'a banda abin ka hajiya dubu hamsin a nan gidan mecece a kuma dubu hamsin take kuɗi amma a nan gidan dubu hamsin ai kamar ni ce in kashe naira biyar a ku sai batun miliyoyi shikenan shikenan biya wasila akwai wani handbag da na zo da shi jiya ki je ki buɗe za ki ga kuɗi a ciki daga gefe sai ki ba ta dubu saba'in ko sai ta biya kuɗin hayar gidan ta yi amfani da sauran ah, har da gari ba da to an gode Allah saka da alheri ubangiji Allah ya kara arziki da buɗi da wadata an ga idan kika ba su dubu hamsin din ashirin din kuma kya dan kara jujjuyawa <laughs> ke da jaje dai ki taya ni godiya kawai a taya ni godiya gurin alhaji sai ba komai asabe sai a yi taimasa addu'a Allah ya kare shi daga sharrin yau da gobe dan yau da gobe sai Allah haka ake damun bawan Allah nan kin ga ofis office ba ni salamu alaikum a gida da ya shigo zaki ji ana sallama abinci a taimaka min abinci na ya kare wallahi ba da kaza a ta taya shi da addu'a Allah ya ba shi ikon mm, mm, mm, iyawa yau da gobe ga me zaki hajiya to shanye sai a sake hada wani ba matsala sai na shiga na karɓo saba'in din na fito abin da kuka rarrage sai in hada sai in wuce da shi kin ga an jima ba sai na abin nan kin baro wasu a gida ne ba wanda na baro yau hajiya ni din ai na san ba cinye ba za ku yi ba ai irin abincin nan ne na na abin nan baro ne a fito a a a da su rikin naki zaki bi ko ta nan a ta nan gurin ki zan da alhaji kenan Allah ya saka da alheri ai to kina ina <laughs> alhamdulillah wasila alhamdulillah kinga cewa ne sai na shigo na gaya miki dubu saba'in ani yanzu kinga komai lafiya lafiya don wannan dubu saba'in din na tabbata zan daɗe ina cin sa hankali wallahi gaskiya mama ban ji daɗin abin da kika yi ba gidan da kike zama fa ba haya kike biya kawo bala ne ba ki gidan nan kina zama a ciki ai wato nan da farin cikin da nake da nishadin da ya shigo min ki ce ke zuciyarki a kuntace take saboda na roki mijinki yan kudi ko ni dai mama gaske ba na jin daɗin irin wannan ko don kar girman ke zuba idan ibrahim domin roko yana zubar da darajar mutum ke da allah fita ha hakke za ki gaya min abin da ya dace kin ga wannan surutun naki a ishe ni in za ki raka ni ki zo ki taka min in ba za ki raka ni ba ni kin ga tafiya ta ubangiji ba zai min alam na shari'a ki ce in me da kaina baya ba wallahi ba ki ba an kashe cutar in dauke mutuwa haka kawai Allah ya mun alan na ki zauna ki ne mun bakin ciki ai babu komai gida ka wadata shi da abin da muke da bukata da akwai Allah dai ma albarka Allah ya biya to sai kai maza ka hanzarta ka tafi to na gode mm, amana da kyau Allah ya tsare Allah ya bada abin da ake nema wait wait wait Ibrahim da Allah dan sauke ni a gida mana haba asabe yaya mutum ya shirya tsab zai tafi gurin aikinsa ofis ba zai je kuma yanzu ya dauke ki unguwarku mai nisa a ce sai ya biya ya kai ki gida a baki kuɗin mota mana asabe a'a kin gani ya bani kuɗin mota abin da ya bani ma ya ishe ni al'amfana haba hajiya dan zai sauke ni a gida yau ɗaya kuma menene to kin gaba ni fa ibrahim ba a matsayin siriki nake kallon sa ba yanda take yata ta ciki na kana dauke shi tamfar dana na ciki na ni dai da shi da ita duk ne dan zai kai ni gida yau ɗaya hajiya shike na hajiya kyale ta shiga mu tafi to Ah, ah, ah. Hajiya, Me haka? Ki shiga gaban mota mana ki zauna za ki kame a baya sai ka ce mm, mm, wani direban ki. Gaba kuma hajiya? Ga inda zan yi balas in sake in sha AC kuma na shiga gaba ai takura zan yi. Hajjar kenan. <laughs> Bismillahir rahmanir wace irin silka ce wato shi talaka haka tsarinsa ike hmm? wato mahaifiyarki da ni za ta guga jigida ko takara take da ni ma'ana tana gasa da ni ko inda nake zama idan ibrahim zai kai ni unguwa dole a nan ita ma za ta dasa mazaunanta ta zauna ko saboda ta haifan min ɗa ki fa bata labari ke ta haifa ba ɗana ba ina dalili za ku dinga ɗiga min iko a cikin gida eh shi Allah kai kai kai kai kai kai kai da kuka goyo masu jego mm, masu jego lafiya lauda sun ce a rarrashe idan muna an gaya miki dama yanzu nake cewa zan kira ki ki shiga kicin ki dan haɗa min dan wani abu mai dan sauki in ce domin a gidan jego nan ni ba abin da na ci ba komai a gidan haihuwan nan gaya miki sai wani abu kunan kanwa wani yaushe zan wani sha kunan kanwa yaushe rabo na da shan wani kunan kanwa kaga a a a wa'annan tura min fa ina aka same su yanzu wata kawata ce ta kawo sayarwa don ne sun min kyau sosai shine na ce bara in siya mana na kawo ne ke ma ki zaɓi guda ɗaya a ciki ɗauka kin kawo min zaɓi guda ɗaya ba wasila wasila a riƙa yi wa kai adalci a riƙa yi wa kai adalci a daina sa son zuciya a cikin rai wannan son kai ne ki tuna fa ni fa ni ce mahaifiyar mai gidan nan ni fa na tsuguna na haifi ɗana ki a matsayin ki na matar gida wacce aka auro ki kwanan ki ma nawa a cikin gidan nan yaushe kika ba saba da shi amma kin san ki ɗebi kuɗin Ibrahim ki sai atamfofi kuma saboda tsaba san kai ki kawo min wai in ɗauki kwaya ɗaya ke ki ɗebi biyu saboda Allah wannan adalci ne mutum ya dinga aunawa da kansa mana yana lissafawa a ina kika samu kuɗi ɗan ibrahim ne dan ba wani abu da kike yi mahaifiyarki ma an ta zo ba ta ake bare ki ce a gurin ta kika samu to ba zai yiwu ba kwaya ɗaya ce ta dace da ke a matsayin ki na matar ki ɗauka wannan biyun ne suka dace da ni su ne halaliya ta halan malam ba wani abin aibu ba ne haihuwa wasa ce ki kokari ke ma ki ajana ki gaba ke ma sai ki mulkin ki yadda ranki yake so saboda haka ɗaya zaki rike kin san inda yake aje kuɗin domin har aiken ki yake ki je ki ɗauko ki ba mahaifiyarki ko ba a yin haka to saboda haka sai a je a kuma fakannin fashin su a kwasa sai ki sai wasu ni na rike wa'annan komai kika haje daidai ne ni na san daidai ne haihuwa ba a babban zaba ce yarinya daidai ne to hmm. mai kika hajiya daidai ne mahaifiyarki ma take uzura mana bare da gidan ɗana ki girko abincin ki miko min yunwa nake ji ni fa wannan katin da ka saya mun tun ɗazun nake ta gudawa ya ki shiga a haba ita ta ita ko matsalar network ne zai shiga ni fa gaskiya so nake ne waya da ran kuma ka san yadda za ka ya san yadda zai kamar yaya ko shi kike so ya zama katin ki saka ke dai a duniya ba kya son yaron nan ya huta sai kin wahal da shi hmm? ya ce miki dare yayi masu kanti sun tashi kawai kenan sai ki ce Allah mai lalle sai an sai kati a-a-a an saka miki a waya hmm? saboda tsabar fitina irin taki ke dai ba kya kaunar ya huta kullum da abin da zaki zo da shi to ma wai tukuna wajibi ne farin layo sai an yi waya da daddaren nan wai ma uban wa zaki kira da daddare kawata nake son na kira hajjia hmm, kawata nake so zan kira ya hakuri ki saki ranki ki je zan tura miki ta account kin ji hmm. lalle ibrahim ina tausaya maka don na fuskanci nema kake ka zama wani a sallama karen dillalai yarinyar nan na fuskanci ba ka na bacin ranta yarinya karama duk abin da take so shi za ka yi mata sai lallaba ta kake kana ta relayarta duk abin da ta zo da shi daidai ne wannan tsarin da ka ɗauka ka canza tsari bai yi ba kuma na ji kana za ka tura mata ta akawun ne ko ko ma'ana dai ina ina jin dai ta banki kake so za ka tura mata a daren nan dan na ji kuna yin irin wannan abin eh. to ni kuma na nawa za a tura min <laughs> a waje ke ma kina son katin ne eh ba shakka wato sai na tsaga bille na na ce da kai ina so to ina so to hajiya ga na ki gwada a wayan ki ko za ta shiga tunda na ta ki duk layin mu ere ɗaya ne rige mu baki sarkin kini bibi hasada ce kuma take nema ta shiga tsakanina da dan nawa ma sai an min mm, mm, mm, hasada wani wannan ki saka ke bai shiga a waya take ba sai a tawa saboda kenji ya ce zai tura min ta banki tashi ki shiga ciki za mu yi magana da ke Ajiya. Ai da ka bani na kare abin da nake so in gaya mata tas na zayyane mata. Ai ni ban saurara mata ba duk wanda yake nema ya matsa maka ni ko ba zan bar shi ya huta ba. Ai da abin nake domin ka nake yi amma na fuskanci ba ka gani. Dan Allah Hajiya. Dan Allah ki dinga sassautawa yarinyar nan. Sai ta dinga ganin kamar ba kya ƙaunarta ne. Rika sassauta mata fakaci. Kana nufin wato ne ban ma iya magana ba. Kai ne ka iya sai ka tsara min yadda zan yi. to na kin sassauta mata tunda kai baka tausayin kanka ni ina tausaya maka kai baka ka dinga sassautawa kanka kanewa kanka adalci ka zama namiji ba mijin ta ce ba Lafiya kukan me kike yi haka? Babu komai ne san lokacin da kukan ya zo mini ba. To ai shi isa nake tambayar ki me yasa ki kuka? Na gane. ya ce ko? Eh, faɗa mun mana. har su bai sa haji take ma haka duk abin da kake ba a gidan nan idan tana kai sai ta ce ita ma dole sai an yi mata ga shi ko da yaushe sai ta dinga ta tana ta hantarara kamar ba ta tsona. ki haƙuri ki daina kukan nan kin san kowane mutum akwai irin ƙaddararsa kuma hajiya mahaifiyata ce babu yadda zan yi da ita sai dai na bi ta a hankali ina nusar da ita abin da yake daidai da kuma wanda ba daidai ba har allah ya sa ta fahimta amma kuka ba zai yi miki maganin komai ba kin ji shi ki haƙuri yanzu ma sallah nake yi addu'a nake yi miki duk abin da yake damu mu insha Allah komai zai zama tarihi ki kwanta ki yi baccin ki kin barka da Ibrahim muna lafiya? Lafiya lau wallahi. Na ganka a shirye tsaf, kada har fita za ka yi. Eh wallahi jiya yau da wuri nake so na fita. Saboda ana jira na kuma ayyuka sun min yawa. Shi yasa nake so in je in karasa. Kuma na zo in gaishe ki tun ɗazu sai na ga kina bacci. Ai ka ganin ina ma shirin tashi lokacin walaha yayi in yi alwala. Ai sai na ji baccin kuma yana ɗan ƙara fusgata. Ai dama haka abin yi. amma fara kama kara amma alaikum salam sannan hajiya ina kwana lafiya lau wasila kenan kin ji shiru kin biyo shi ko a'a ba biyo shi ne ba kawai gani ne ba mu gaisa tun da safe ba shi yasa na zo na ce bara mu gaisa haka ne ba mu gaisa ba to yanzu me kike yi a kicin din breakfast nake hada hajiya kin sa abin da nake so da ke ki tashi maza ki koma ki je ki ci gaba da aikin ki saboda haka idan kin gama ki haɗo min nawa ki kawo min nan yau a ɗaki zan ci saboda ba na yau ba zan hau kujerar nan taku ba ba na son hawa kujerar yau to shi kin gani ba karyawa zan yi a gida ba amma me kike tunanin zaki dafa mana da daddare mai daɗi me kake so in dafa maka <laughs> Allah sarki ki dafa mana duk abin da yi miki ani na ki wannan damar to shikenan zan dafa mana tuwon sakwara da miyan egusi haba wasila ki rasa abin da zaki mana sai sakwara sai ka ce muna kudu hmm? tsakani da allah mu ba yarabawa ba ina mu ina wata sakwara to idan shi ba shi da zaɓi sai abin da kika zaɓa masa ni ina da zaɓi ne ba haka nake ba saboda haka yau ne abin da nake so a yi min a gidan nan duk abin da zaki da rana ke da daddare a haɗa madambaci dambu nake so a yi mun yawwa ki haɗa tukwane guda biyu don ya fi turara ba na son na tukunya ɗaya yawwa riga na za a haɗa mun sosai a yi mun dambu ya ji zogale dambu bajiya dambu haka na ce dambu shi za a yi gaskiya ne ke kin iya dambu to zan kwatanta to kin jajiya bata iya dambu ba kar ta zo ta kwakwaba miki kuma ki kasa ce ba wani kwakwaba da za ta yi tare za mu yi tana yi ina kallon ta na ga abin da ba daidai ba in gyara mata yau dambun nan shi za a ci a cikin gidan nan kaji na gaya ba shi kenan ta shi kenan idan nayi dare ni dai a cin yana sannan ibrahim sannu ka tashi ka sha maganin ga maganin na kawo maka taso mana ka tashi na mashi lafiya ibrahim ka tashi ka dan jingina ko sai ka sha maganin sannu alhaji Allah ya baka lafiya fa ake ta fama wannan zazzabin ya zaga duniya ya zama kamar ruwan dare ga magani ka sha ruwan in bai ishe ka ba wani a kara maka sannan alhaji yawa sannan mama ubangiji dai ka ahuwa ba sa ka fara ne amin ya allah au ashe ma ina gane mutane zazzabin nashi ai bai karfi ba tun ɗazun muka da daga asibiti hira muke da shi ina ga allurar da likitan ya mai ne yake faman tsoka <laughs> ni wallahi ca nake ya zabto da baya shi da mutane ai tunda na ji ya ce maman nan sai na ji sanyi a raina amma ni da zazzabin yadda kika san ni aka dorawa saboda takanas na taso gurin shi na taho ki faɗi duk bukatar ki ko ba ni ba ga saji a nan sai su yi miki ko wallahi dama dai da ya bukatar da ce da aka saba kaddi Allah ya gaji shi ka wallahi ita ce yanzu ma ta kawo ni sai na tarar da ikon Allah kuma zazzabi wallahi ba wani abu ne dan abin da za mu kai bakin salatin ne ya kare shi ne ce bari in zo in gaya maka wannan tufa zai gagara ba ai da ba ki zo ba ma ko aikowa da sai ki wasila na'am ki je ki zubo ki auna mata abincin da za su ci yau zuwa gobe in allah da zuwa jibi sai mu ga abin da allah zai yi ko

tsakani da Allah bani ba nan ta yi yawa hmm? shi kenan kai ba za ka mora kanka wani abu ba kenan saboda ka auro yar fakira yan marasa shi yar maroka to nan me ya rabata da yan maroka kullum mahaifiyarta tana tafi ka bata kai shikenan ba za ka mora kanka komai ba su ba su da dangi ne da hmm? za su dinga zuwa suna damun su da bani bani haba da Allah wallahi hajiya ni kaina abin ya fara damuna tun ina ganin sa kamar na ƙara ne har ta zo abin ta ƙure ni wallahi saboda da na ganta na san wani abu take so na san roƙo ne wallahi abin yana damuna sosai wallahi to yaushe ma za a ce kullum sadaka kina tafi a hanyar gidan yake kuma da kin zo burin kike a burin kike nan kin a miƙo miki kina zuwa ba ni a baki kuɗi a ɗauke ki a mota ga rashin kintsi ga rashin kamun kai wannan wace irin sulka ce haka hmm? haba kamar kin kai ya masana'anta to ko kasuwa da ake shimfiɗawa a naɗa wata ran naɗewa ake a tashi hmm? a yau da gobe sai Allah kamar da yake wata saniyar tatsa haka ake yin sabgar duniya abin da nake so tun da wuri ka gaya matarka ta shata wa mahaifiyar ta layi ma'ana ta ɗauke kafarta daga cikin gidan nan ba zai yiwu ba a masallaci ɗaya limami biyu ni ina nan a zaune a matsayina na mahaifiya ke kuma kawai dai kin ɗauki akin ba mu ki dinga mana zirga-zirga a cikin gida akan me ba zai yiwu ba ta gaya mata lallai lallai ta ɗauke kafarta ta saurara mana haka an yi kara an yi kara abu ya gagara gaskiya jiya ba zan iya gaya wasila wannan maganar ba domin duk abin da na ce ta ita na yi kuma na san ita ma abin da mahaifiyarta take yi yana ɓata mata rai babu yadda za ta yi da ita ne don ina jin su suna hayaniya da ita akan haka babban magana an ce da ma kasau ba ito eh to ai dole ka faɗi haka shanyayye tunda sun riga sun shanye ka dan me ba za ka faɗi haka ba dole ka ce ba za ka iya gaya mata ba to ka bar ni da su ni zan iya gaya mata ba yadda za ta yi da ni tsaf zan kora mata jawabi domin na isa gidan ɗana ne ko ni na kai ba zan sa mata idanu a gidan mijinta ba dole kyale shi ma uwarsa ta yadda take so saboda haka ni ma a kyale ni in yi isa ta da mallaka in mulki na a gidan ɗana Allah ne ya nuna min shikenan hajiya yanzu dai abin da nake so a ba abun a hankali ni na san me zan yi a kai har ka ce eh insha Allah shi ke yaron nan da na ce zai kawo kayayyaki ko ya kawo eh ya kawo sako ok hmm. ai an gaya maka ba ka sani ba ibrahim akwai labarin ka san shi wani lokacin aka zauna ana cin abinci nan bayanai suke zuwa daki-daki ai bayanin da nake so umma wato ba wani abu ne so nake mana gama cin abincin nan kana tashi kafin ka tafi ofis ka biya su to kaga irin barna da berayen gidan nan suka yi mana berayen nan sun mana tatas kayan abincin mu sun kwashe yanzu ke wasila ya aka kike barin kofa a buɗe har ɓeraye suke shigowa gidan nan ka san so berayen kala-kala ne akwai beran birni akwai ɓeran daji akwai beran gida akwai ɓera mai kafa mai yatsu kala kala ga sanan to mai kafa shi ne ya addabe mu a cikin gidan nan ina gaya ma to wani irin beraye ne manya manya haka kika ce suna iya jan buhu kalau a to wannan beran ba na lafiya bane gaskiya zan je nemo malami a yi addu'a a'a me ya zafi babu wani malamai da za a kira tunda dai baka gane ba la hmm. sarki wato yaro yaro ne ko da yaron giwa ne ibrahim kenan tun da baka gane ba yanzu nan zan fahimta